Tsarki ya tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka. Wasu shawarwari ne da wani magabaci mai suna Qasimul Ju'i ya bayar nake gani za su amfanar da mu. Yake cewa ina baka shawara da abubuwa guda biyar. Idan an zalunce ka, kada ka yi zalunci. Idan an yabe ka, kada ka yi farin ciki. Idan an soke ka, kada ka ji haushi. Idan an ƙaryata ka, kada ka samu ɓacin rai. sannan idan mutane suka ha'ince ka kada ka haince su ina gani waɗannan shawarwari za su cire gaba da ƙiyayya da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu allah ka cire gaba da ƙiyayyan 'yan uwanmu daga zukatanmu sannan ka sa mana ƙauna da tausayin juna